fabtagu inda Allah rizka in za ku nema arziki ku neme shi inda Allah wa abuduhu ku bauta mai lokacin da kuke nema arziki washkuru lahu ku gode mai in ya baku wannan sune matakan neman arziki in kana neman arziki ka neme shi inda Allah shi kadai ka taba jin wani mai gidanka in ya hana ma zaka hannu ka taba jin wani gwamna in bai baka ba ba za ka samu ba kakka taba jin wani shugaban kasa in yi hana ma ba za ka samu ba kakka taba jin wani political party in ka fita ba za ka samu ba kakka taba jin wani mai gidanka da ya yi fushi da kai ba za ka samu ba ko a kasuwa ya raba gari da kai yayi nan da kai zai yi ka samu ka feshe ko a wajen aiki aka kore ka zai yi ka je ka zan abin kwarai fiye da waɗanda suka kore ka ka taba tsammanin wani zai azurta ka ba Allah ba shi ake ni da fabtagu inda Allah rizqa kun ga abin da yake ai a larabci shine fabtagu rizqa inda Allahi sai aka yi ta'khiri aka yi taqdimi idza quddima ma haqquhu ta'khiru fa innahu yaktadi al-hasra idan aka gabatar da abin da ya kamata a jinkirta shi ko aka jinkirta abin da ya kamata a gabatar to yana nufin babu wata hanya sai wannan yanzu inda Allah cewa yayi fabtagu rizqa inda Allahi ku nemi arziki inda Allah to a larabce na nufin ana iya neman arziki inda Allah a samu ana iya nema inda wani mai kuɗi a samu ana iya nema inda wani a samu amma ya ce faftagu inda Allahi rizka aka gabato da inda Allahi da kamata yi a jinkirta ta aka jinkirta rizka da kamata yi a gabato shi to abin da ke nufi ku nemi arziki inda Allah kawai ka ku samu zuciyarku ta cewa inda wani ake neman arziki amma na ɗaukar sababi don haka ba jikin gida za ka zamnawa ba a za ka tashi ka nema za ka yi aiki kasan alhaji wane za ka an su kaya za ka yi aiki ma'aikata kaza amma a zuciya ka kasan babu ma'aikatar da ke azzata ka babu ma'aikatar da ke talauta ka babu alhajin wani da ke azzata ka babu alhajin wani da ke talauta ka don haka in ka samu abu sai Allah ya ce wa duhu lokacin da kuke neman arziki ku dinga bauta ma Allah kakka yadda saboda kabu kabu baka samu sallar jam'i ba ba daidai ne. kana tuki keke na pep har a gaba sallah gaba ɗaya ba ka samu sallah ba a'a baka yi gu inda Allah ya rizka wa abuduhu ba baka yi haka ba saboda shago ana ta zuwa ana sayan kaya lokacin sallah yayi ka kasa rufewa ka tashi saboda ofis akwai abubuwa da zaiwa da ka signing ka kasa fita masallaci kai sallah ba daidai ba ne in kana neman arziki kana son ka samu Allah ya ce fabtagu inda Allah ya rizka wa abuduhu ku nemi arziki inda Allah sannan ku bauta mai lokacin da kuke neman arziki don kana hita kasuwa kana azumin alhamis da attanin kana hita kasuwa in an yi kiran sallar juma'a ka rufe shago kana masallaci kana fita kasuwa 'yan azhar ta yi ko la'asar ta yi ba ka haɗa kowa da sallah a tsakatar da wannan cinikin a a ayi sallah a dawo wannan shi shine faftagu inda Allah rizqa wa abuduhu ku nemi arziki inda Allah kuma ku bauta mai idan ya baku washkuru lahu ku gode mai haka in ka samu wata babban riba ka ji wani babban alal ka fara yin sujuda shukuri kenan ka fara gode ma Allah kafin ka ce alhaji na gode kafin ka ce wani ya gode ka fara ce alhamdulillahi in ka ce alhamdulillah ka yadda Allah ya baka kenan annabi sallallahu ya ce la yashkuru Allah ma la yashkuru nasa wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah haka sai ka ce kai ma alhaji na gode kakka ce kai ma ka ce kawai alhaji ka gode ba dai ka fara cewa alhamdulillah ba in ka ce kai ma sai ka gaba kare da bai wani amma dai sai ka fara cewa an ce abu kaza an baka za ka ce alhamdulillah alhaji na gode kaga ka fara mika ma Allah shine washkuruhu washkuru lahu ku gode ma Allah in ku samu arzikin ilaihi turja'una ga Allah za ku koma yayin ku hisabi daga dun mai neman arziki wajen Allah ake neman arziki babban talauci shine talaucin zuciya kai tsammanin wani zai baka kai tsammanin mai gidanka in ya rasu don shi wani sahabi mun karanta da ku a cikin ahkamul jana'iz da ya zo yana cikin magagin mutuwa in ya suma sai iyalai suka yi kuka mai bamu abinci mai bamu abinci da ya falka sai ce duk abin da kuka ce sai da mala'iku suka tamma suka ce ah dama kai ka ba su abinci <laughs> dama kai ka azurta su sai da aka aka tozartar da ni sai da aka tozartar da ni akan abin da kuka yi don haka kuskure ne ka zama ne in wani ya mutu abincin ka ya tashi wani bawa Allah aka bar labari da wani ya rasu sai ya dinga su ma shi ma <laughs> wani tsoho sai ya dinga su ba aka zuba bin ruwa ya taso sai ce wallahi kahin ya rasu ni kai shi inda nika gini ya diba gini ya kira injiniya ya ce nawa ne ake a ɗauka aka ce miliyan bakwai sai ce ma injiniya zai ma transfer miliyan bakwai sai injiniya ce a ranke daɗe a bari har a ƙi da tambayi kaya aiki sai su zuga ya rasu <laughs> ba a tambayi kaya aiki ba don shi kaga riba ina su ba <laughs> kusan ni aka wa rasuwa ai <laughs> ni ya san ma to in ka mai da ka ga Allah ka san Allah abe kaddaro wannan miliyan bakwai ta ka babu ganin da yi ijiriya sai ya kasance cewa ka san Allah ka bai sai Allah ya baka wanda ya fi shi ta wani waje don hayoyin Allah yawa gare su